Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar sha 11 ga watan Janairu shekarar dubu biyu da ashirin Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikinmu. daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce ta samu ƙarin jiragen ruwan yaƙi 56 domin ci gaba da tunkarar ƙalubalen tsaro a ƙasar. kan matsalolin a gaban tekun Najeriya Benin da wasu kasashe a game da masu satan mutane akan ruwa da kuma fashi da makamai da ake yi akan teku. Wannan jiragen zai taimaka ma Najeriya ne Baya ga haka Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin jawabai da dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abin da ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran wanda ya sanadin mutuwar mutane wajen 176 da ke ciki shugaban iran hassan ruhani ya fitar da wata takardar bayani wadda aka karanta a kafafen yada labaran gwamnati wadda ke zargin ƙasar amurka da sa rundunar juyin juya halin iran ta gaggauta ɗaukar wannan matakin cikin rashin natsuwa shugaban ruhani ya ce a cikin wani yanayi na rudu sanadiyar barazana da tursasawa da iran ke fuskanta daga gwamnatin 'yan mamaya ta amurka bayan shahadar janar kasim suleimani kuma saboda kokarin kare kai daga abin da aka ɗauka wani hari ne na sojojin amurka sojojin jamhuriyar musulunci ta iran sun shirya ɗari bisa ɗari amma kash sai aka yi ajizanci irin na ɗan adam wanda ya kai ga ƙaddamar da harin kariya mai cike da kuskure wanda ya kai ga wani babban bala'i har mutane wajen dubu wato wajen 176 suka mutu a halin da ake ciki kuma rundunar juyin juya halin kasar iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan asabar inda ya ce ina mai amsa cewa ni ke da alhakin komai a wannan al'amarin kuma zan amsa duk wani ko zan amince da duk wata shawarar da aka yanke ya kara da cewa ya suma ya mutu bayan da ya ji abin da ya faru da jirgin 'yan kasar taiwan sun sake zabar shugabar kasar mai ci sai ingwen a yau dinnan asabar don ta ci gaba da turje ma daɗaɗɗiyar abokiyar gabar tsibirin na taiwan wato china to amma bayan da ta ci zaben da ƙurƙu sama da wato bakwai cikin 100 sai ta yi alkawarin duba hanyoyin fara tattaunawa da mafusatan jami'an gwamnatin china gwamnatin china dai na ɗaukar taiwan a matsayin wani bangaren yankinta wanda dole ne daga ƙarshe a hada shi da china to amma ko a wata ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan taiwan ta bara akasarin 'yan taiwan sun fi son zama 'yantattu a maimakon zama wani bangare na china Chen Li wata uwa 'yar shekaru 43 wadda ta fito daga yankin kewayen Taifai ta yanke shawarar zaɓar shugabar yanzu sai Ingwen saboda yadda ta turjema China. Li ta ce abinda ya kamata gwamnati ta yi shine kare demokaradiyyar Taiwan kuma wannan shi ne ma ya fi muhimmanci game da komai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar koriya ta arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawa kan nukiliya ba sai idan amurka ta amince da bukatunta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba abinda wani babban jami'in gwamnatin koriya ta arewar ya faɗa kenan a yau dinnan asabar mun ɓata lokaci mai tsawo muna tattaunawa da amurka a cewar kim ye gwan wani mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewar ya yada to amma kim wanda babban jami'in diplomasiyya ne ya ce har yanzu akwai hulɗa mai kyau tsakanin shugaba donald trump na amurka da shugaba kim jong-un na koriya ta arewar manyan kasashen turai sun yi watsi da kiran shugaban amurka donald trump na su haɗa kai da shi wajen yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekara ta dubi da goma sha biyar bayan da ministocin harkokin wajen kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai suka kammala wani taron gaggawa a brussels jiya juma'a don tattaunawa kan taɓarɓarewar al'amari a gabar ta tsakiya ministan harkokin waje na kungiyar ta eu joseph barrel ya ce kasashen wannan kungiya mai mambobi 28 za su ci gaba da yin ƙoƙarinsu wajen ceto wannan yarjejeniyar trump ya kira manyan kasashen turai uku da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar wato birtaniya da faransa da jamus waɗanda bisa al'ada duka ƙawayen amurka ne da su yi watsi da yarjejeniyar a wani jawabinsa na ranar laraba da alamar dai harin jirgin saman da ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar sojin iran ta musamman janar kasim suleimani wani bangare ne na wani babban shiri na karya lagon wannan runduna ta musamman ta sojin iran jami'an gwamnatin amurka sun tabbatar jiya jama'a cewa a daidai lokacin da aka kashe suleimani an so kuma a kashe babban kwamandan rundunar sojin iran ta musamman da ke wato nakat da ke yemen a wani harin kuma jami'an waɗanda suka yi bayani bisa sharaɗin sakai sunayensu sun ce harin da aka auna kan janar abdul reza shalai bai yi nasara ba to amma sun yi yin cikakken bayani game da wannan harin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu. A wani yunkurin ƙara ƙarfafa matakan tsaro ta ruwa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta samu ƙarin jiragen ruwan yaƙi 56 don ci gaba da tunkarar ƙalubalen matsalolin tsaro da ta'addanci. wakilin murya amurka hassan maina kaina ya aiko mana da karin bayani kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya navy komodo suleiman dahun ya tabbatar min cewar tuni waɗannan jiragen ruwan yaƙi 56 sun iso najeriya an riga an shigo da jiragen ruwa guda 56 kwanan na za a kaddamar da su abin farin ciki shine a cikin nan jiragen 56 nan akwai kamfanin najeriya da ta ah, gina wajen guda ashirin a ciki su ga an samu ci gaba kenan ko bisa directive din shi shugaban kasa kan cewa mu dinga amfani da kamfanonin da suke Najeriya. Idan muka lura jiragen nan guda hamsin da shida eh, dukkan jiragen ruwan yaƙi ne ko kuma akwai sauran na sufuri da kuma aikace aikacen yau da kullum. Definitely jiragen yaki ne wanda za su shiga cikin creeks din Niger Delta da kuma wasu gurare dauke da makamai kwarai da gaske. Komodo Dahun ya ce lallai yanzu kam za a ga aiki da cikawa daga mayakan ruwan Najeriya. Eh kasan shi wannan aikin namu na wallafar da zaman lafiya a ruwan najeriya yana bukatar cewa mu zama muna ina. ya zama cewa duk wani lungu-lungu da ka sani cikin ruwan akwai mutanenmu saboda haka in aka karo nan guda hamsin da 56 definitely zai tabbatar da an karfafa tsaro a ruwan tafkin ruwan najeriya Aliko ‘yan Rashid Harun da ke zaman wani kwararre kan sha'anin tsaro a Najeriya ya ce kalin waɗannan jiragen ruwan yaƙi guda 56 da rundunar sojin ruwan Najeriya ta samu zai taimaka su ba kusa ba wurin tabbatar da tsaro. Yunkurin da wannan Najeriya Navy ko kuma sojojin ruwan Najeriya suka shigo da waɗannan jirage tun ba yanzu ba ake tsammanin wa'annan amma yanzu tun da Allah ya sa waɗannan jiragen sun zo to ma sha Allahu in ka duba ai kwanakin ba an samu matsalolin a gaban tekun Najeriya Benin da wasu kasashe a game da masu satan mutane akan ruwa da kuma fashi da makamai da ake yi akan teku wannan jiragen zai taimaka ma Najeriya Navy ba ma Najeriya Navy ba West African Coast of Nigeria wato abin da ya hada da Gulf of Guinea da kuma mu wanda suke Benin da Cote d'Ivoire da Ghana da sauransu. Insha Allah wannan abin zai taimaka da kawo ƙarshen duk wani barazanan ta'addanci da wasu abubuwa da mutane suke shigowa da shi ta ruwa. Kana ga Najeriya tana fuskantar barazana ta cikin ruwa? Yaki akwai akwai abin da ake kira peace training time kuma akwai abin da ake kira war operational time. Akwai kalubalen da ake samu a game da abubuwan da suke kwara kan ruwa yanzu in ka duba ai kwanakin ba akwai mutanen da aka sata wajen sittin da biyu ko saba'in ne ma in ka duba yanzu ta'addanci abubuwan da yake faruwa a kasashenmu na afirka da kuma sahel region yawanci suna amfani da ruwa ne suna ɗauko makamai da wasu kasashe suna kawo najeriya saboda ne saboda yanzu ka duba dakile bodan da aka yi na najeriya ya gurgunta duk wani shigo da makamai da ake gani wannan mutane 'yan ta'adda suna yi ta wasu boda saboda haka suna son su koma ta ruwa su rika shigowa da shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ga masu adawa sai wani zo sojawa cikin dawa filin daga mamman sani karkashe fagen daga ina soja kamanni karku mai da ni mata ga masu adawa sai wani zo sojawa cikin dawa filin daga latin makaran batan nan da an kai da masarashen shiya idan nazarin zan ba ku labarin mazan. A gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe uku na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana daukar tsauraran matakan tsaro don kau da bara ga fitina biyo bayan kashe janar sulaimani na iran da amurka ta yi a bagadaza tuni kakaki almajinar zazzaki ibrahim musa ya fitar da sanarwar allah wadai da kisan gaskiya mun yi allah wadai da wannan hari da aka kai kuma mun jajantawa al'ummar iran ma iraki kan wannan babban rashi da aka yi shi ma sakataren kungiyar shi'a ta rasulul azam sale zaria ya nuna iran ba kan wallasa ba ce idan dama amerika tana son yaki ne to ta kalo yaki cewa iran za ta yi bude dukkan kofofin yaki. Kungiyar Adalci Serap ta buƙaci shugaba Buhari ya fito da bayanan dukiyar da ya mallaka ga jama'a. Nigerians we were notorious for cutting shortcuts, you know, in Shugaban da kansa ya zargi wasu jami'ai da kwangiyojin bayyana dukiyarsu. Gwamna Zulums na Borno ya ciki sojoji da karɓar na goro a hannun talakawa da basu da shaidar katin ɗan ƙasa da hakan ke ƙara azabtar da talakawa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne rabaran bulus sabo daga Ikara, jihar Kaduna, da kuma Sheikh Ibrahim muhammadu guri shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tare da Najeriya Abuja, ga rabaran bulus sabo. Salamu alaikum ya jama'ar Najeriya musamman arewacin Najeriya mai magana rabaran kanan bulus sabo daga Ikara Diocese. muna kira ga 'yan uwa kan zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummar najeriya musamman a arewacin mu da najeriya ina kira da musulmi da kirista kamar da muka saba kiran su kullum kuma muna godiya domin suna ji mu kara zaman lafiya da mamme wanda zai taimake mu a rayuwa ya kuma kawo sulhu ya kawo ci gaba ya kawo ɗayantaka ya kawo kuma arziki a ƙasar mu najeriya kuma ina kira da shugaban ƙasa a sama matasa aikin musulmi da kirista da 'yan majalisar ka na sanatoci da na wakilai da na jihohi da majalisun jihohi da na tarayya a yi kokari kowa isama wa matasa da ke yankin su gwargwadon hali aiki idan matashi yana da abin yi ba zai yi shiga rigima tsakaninsa da dan uwansa ko da wata kabila ko da wani addini ba idan matashi na da abin yi ba zai je shiga fitinar da za ta jawo tashin hankali a kasa ba idan matashi na da abin yi zai fi jin maganar iyaye domin duk abin da ake nuna masa ya san asara ya kuma san me ya samu zai ji abin da ake gaya masa amma talauci yakan kawo masifa ga manya da yara ina roƙon masu mulkin ƙasar mu ku yi adalci don Allah Allah ya kira ku akan adalci ku masu mulki adalci ne a ranku sannan kuma ina ƙara kira ga jama'ar mu musulmi da kirista don allah mu masu wa'azi muna roƙonku allah ya hana zagin hukuma kada mu zagi hukuma amma mu musu addu'a idan muka la'ance suka zama la'anannu to karshen la'ana fa kanmu za ta faɗi to ina amfanin wannan don haka ina kira a gare ku ya ku jama'ar najeriya musamman arewacin jihar kaduna mu yi abin da allah yake so allah ya ce ka tsaunaki dan uwanka kamar kanka wannan shine abin da a taura ta annabi isa ta faɗa ƙur'ani kuma ya ce abin da kake soma kanka ka soma ɗan uwanka kamar da kake soma kanka to da yake da tattafan sun wannan magana me zai sa mu faɗar Allah kin faɗar Allah a rayuwar mu yin abin da Allah yake so ba zai ja mana nasara ba yin abin da Allah yake so shi zai ja mana nasara ni abin da Allah yake mu yi ni biyayya da shugabanninmu domin daga ƙarshen ƙarshe su za su ba da lissafin ayyukan mu a gaban Allah Allah ya magana nan a cikin littafi mai sarki don haka ya jama'a mu mu yi abin da Allah zai ji daɗi na rayuwa kuma muna kira ga har yanzu da fulani da manoma a yi zaman lafiya yanzu an gama noman damina akwai na rani masu tumatir da albasa da sauransu ku makiyaya ku yi hakuri abin da aka ba ku in an gyara ku ci in ba a gyara ba ku kewaye musu ka adana dabbobinka kai ma mai gona ka adana yaka sannan muna kira da shugaban kasa ya ƙara kaimi a kan yadda ake sa sacen jama'a a birane da karkara don allah don a samu zaman lafiya hanyar da ake bi ta a yi sulhu muna ba da shawara a zauna a yi sulhu da juna don a kai ga wannan matsayi idan dan fulani aka kore shanunsa an saka cikin masifa domin shi shanu ya saba da su idan manomi aka cinye gonarsa an saka ya cikin masifa domin shi amfanin gona ya saba da shi to a tare dukiyar kowa manoma a tare dukiyarsu fulani a tare dukiyarsu matasa a tare rayuwarsu da ba su aiki yi a kuma taimaka musu wanda kuma ake ganin suna da hazaƙa da kwazo ta wajen kwarewa ta wajen kimiyya da fasaha a taimake su ta inganta shi su su ɗebi waɗansu ina kira da shugabanninmu a yi wannan dan a taimakawa ƙasa a yi wannan dan a taimakawa rayuwa kuma kanku zai rage muku a tare ku ana yi yi wani ne sai wani a'a idan matashi yana da irin waɗannan abubuwan kun tarewa a ƙasa kun kuma kawo zaman lafiya sarakunan mu mu ka fi sanin kowa fiye da kowa kuma ma a yi da ku ku nemi sarakunan mu na gargajiya da masu unguwanni da daga kai da hakimai a rika mitin da su suna kawo shawara kuma sun bayar a karba a yi amfani da shita domin su ne suke tare da jama'a sannan malamai na addini su suka fi kowa sanin jama'a idan a masallaci ne na juma'a ko kuma a wani iri neman ya fi ganin mutane da suka fito ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi haka fasu a cikin ikkilisiya ya fi kowa gani domin shi yau idan aka haihu zai sani in ma bari aka yi dukan mu kowannen mu zai sani da fasocin mu da limamai don haka su ma su rika zama masu ba da shawara mu zama masu hudu ba wata za ta kawo ƙarfafawa don ci gaban rayuwar najeriya yadda za mu tafi tare mu faɗi tare mu tashi tare ina fata wannan gajeren jawabi da ne wa jama'ar mu kamar da muka saba ake kiran mu zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya ya shugaban kasa ta kara kaimi da jama'a mun gode domin aiki na noma da ka tsara boda ana samun albarku ina roƙonka a tsara wannan domin ya kawo mu ci gaba na gode na gode dan uwanku rabran kanan bulus bin sabu unguwar da asabe ita da gashi shi ma sheikh muhammad ibrahim duguri ya ce to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ah, da farko dai kamar da muka sani a ah, wannan rayuwa tamu rayuwa ce wacce take da iyaka kuma take da lokaci sannan kuma duk abin da muka aikata a cikin rayuwar ah, ba za mu tashi kawai haka nan ba kamar wanda ya ci kasuwa ba abinsa bashi kuma baya bin bashi a'a ita rayuwar duniya dole in ma kai nasara ne ko kuma kai akasin nasara wato asara kenan Allah ya sauwaƙe a daga cikin abubuwan da nake so in jawo hankulan masu sauraron mu kamar yadda aka saba shine yanzu mun tsinci kawunan mu a cikin wani irin yanayi wadda cuɗanya da mugayen abokan zama da kuma wato rashin nufin da alkhairi na nufin cewa mu 'yan najeriya ko kuma mu 'yan afirka gaba ɗaya shi yasa waɗannan musibu ake ta kawo mana su wadda a tarihin mu da al'adunmu kyawawa da kuma addinanmu babu guda wadda ya amince da wannan balle kuma a ce a bayi magana a kai ba daga cikin waɗannan matsaloli musamman na zamani shine abin da ya shafi shaye-shaye wadda shaye-shayen nan bai tsaya a kan yara maza ba har ma a wasu gurare za ka iske mata wasu guraren ma da matan aure sukan sha abubuwan da ke bugar da su su yi maye wadda kuma wannan abun a ko da a ce naka iyali ko 'ya'yanka ko makwabta ko kuma dangi ba sa yi to ba abu ne wanda ya kamata jama'a sun shiru ba aikin ba na hukuma ce ita kadai ba aiki na ne aikin ka ne aikin kowa ne a cikinmu domin al'ummar nan da muke zaune a cikinta ba mu da wata al'umma da tafita sannan in ta rikice kuma ta lalace ko ta gurɓace to babu shakka babu inda za mu je mu zauna lafiya mu kanmu duk da dai ba mu muke laifin ba daga cikin waɗannan abubuwa na laifi da ake aikatawa wadda kuma zai iya kawo wa wannan al'umma tamu babban lalacewa shine lalacewan 'ya'ya mata musamman a bangaren shaye-shaye alal misali tana yiwa in ba 'yarka bace ba kanwarka bace ba iyalinka bace ba kuma wata danginka bace to amma dai a cikin al'ummarka take raye zaka iske cewa in ta je ta yi shaye-shayen nan to duk wanda ya sha abin da ya bugu baya cikin hankalinsa kaga komai yana iya yi tana iya kwantawa tsirara ko ta faɗi tsirara ko kuma wani abu ya faru da ita wadda ba mamaki ka iske wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke marasa kyau sun bayyana daga cikin waɗannan abubuwa da ake kyama shine ainihin fyaɗe ko kuma ainihin hanyar lalata duk za su iya faruwa daga wannan lokaci fa in ya faru shi ciki in ya taso in ya tashi shiga ba ruwan shi da cewa zai shiga ne a ainihin mahaifar bugaggiya ko yar maye a'a zai shiga ne kawai abinsa to me kake zato ita wannan yarinyar da ta samu kanta cikin wannan yanayi na maye kuma ta samu ciki ba tare da ta san halin da take ciki ba kuma ta samu cikin nan to kaga ko da iyayenta masu hali ne bayan ta farfado ta gano tana da ciki aka nemi zubar da cikin nan ko a cire cikin nan daga gare ta imma ai hasarar ta kuma cikin ya fita ko kuma cikin da ya zauna ita bata mutu ba kuma ba a cire cikin ba kuma Allah ya kaddara ma cewa wannan cikin sai an haife shi a zo a haifi abin da ke cikin cikin nan idan aka haifi abin da ke cikin cikin nan a shi da aka haifa bai san ubansa ba bai san dangin ubansa ba bai kuma san ta yaya aka yi zo duniya ba amma ita uwar kuma bata isa gwada cewa waye mahaifinsa ba kuma Allah da ikonsa in ya kaddara zai rayu to ga shi ta hanyar da aka same shi don haka hanyoyin da za a bi a tarbiyyantar da shi tana yawa ba hanyoyi ne masu kyau ba to amma Allah ya kaddara tun da zamanin siyasa ake a yawancin kasashen mu yanzu ya zo ya tsaya ya takarar siyasa in ya takarar siyasa nan ya samu wani matsayi a siyasa to kaga irin waɗannan da wuya a samu waɗanda za su faɗa musu magana su ji koda suna abin da ba daidai ba sa'an nan da wuya ka ga tausayin bayan Allah ya tsirga a cikin zukatansu sa'an nan kuma da wuya ka ga cewa manufarsu shine ciyar da al'umma gaba don me su kansu ba same su a kyakkyawar hanya ba babu abin da ya jawo wa mutane wannan illa shirin da suka yi suna ganin cewa ba aikinsu ba ne ba 'ya'yansu ba ne aiki ne na hukuma ko na sarakuna ko na malamai da makamantansu to kenan kaga hatta wanda shi ba kowa ba a ganin sa to shi ma dai in aka samu irin waɗannan shugabanni su ne shugabanninsa to wutar da ta koni uban wannan yaron da ma bai san baban nasa ba ko kuma kakan nasa da bai san shi ba babu shakka shi ma da ya sani ya yi shiru wutar ba za ta kasa kona shi ba da haka rashin yin magana akan abin da ake gudanarwa na barna shi ma barna ne allah ya tsare mu sannan in muka duba kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi wato tashin tashina da ke faruwa a mu musamman dangane da abin da ya shafi a tsakanin makiyaya da manoma to shi ma wani abu ne wanda yake asali dai ana zaune guda babu yadda za a ce manomi baya moran makiyayi ko kuma a ce makiyayi baya moran manomi an san su abokan juna ne wadda mun sani cewa ko da wata musiba ko matsala ce ta taso tsakanin su to akan zo ne zuwa ga sarakunan fulani ko kuma zuwa ga sarakunan ƙauyuka a zo a daidaita Allah Ubangiji ka zaunar da mu lafiya a kasashenmu da kuma abokan zaman mu a duk inda muka tsinci mu. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya ta mai da martani akan sukan lamirinta da ake yi dangane da rashin halartar jana'izar dan wasan super eagles na kasar isaac promise da ya mutu isaac ya rasu shekarar nan da ta shige a amurka bayan fama da bugun zuciya inda kuma aka yi jana'izar sa a ƙasarsa ta najeriya a ranar alhamis da ta gabata duk da yake jana'izar ta sami halartar 'yan wasa da dama na da na yanzu to amma ba jami'in hukumar nff ko ɗaya da ya halarta lamarin da ya janyo kakausan suka ga hukumar musamman daga 'yan wasa waɗanda suka zargi hukumar da nuna halin rashin tausayi da kuma halin ko in kula ga 'yan wasa to sai dai da take mai da martani akan lamarin hukumar nff ta bakin daraktan ta na watsa labarai ademola olajire ta musanta dukkan zarge-zargen olajire ya ce sabanin rahotannin da ake yadawa hukumar ta nff ta dukufa ne wajen taimakawa matar isaac da kuma 'ya'yansa inda yace kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin hukumar da iyalan marigayin wajen ɗauko gawarsa zuwa gida A gobe Lahadi za a yi wa dan wasan gaba na ƙungiyar Barcelona Luis Suarez aikin tiyata a gwiwan kafarsa. Suarez dan ƙasar Uruguay ya sami rauni ne a gwiwan kafar tasa ta dama a wasan gasar Super Cup da Barcelona ta sha kashi a hannun Atletico Madrid da ci uku da biyu a jiya Juma'a duk da yake ya buga ɗaukacin wasan har aka kammala ta. Idan muka zagaya filayen wasan Ingila da aka fafata wasannin gasar Premier mako na 22 a yau. Ƙungiyar Manchester United ta karbi bakuncin Norwich City ta kuma lallasa ta da ci hudu da nema. Chelsea ma ta karbi bakuncin Burnley ta kuma doke ta da ci uku da nema. Everton ta yi galaba a kan Brighton da ci ɗaya da nema. Yayin da Leicester City ta sha kashi a cikin gidanta daga Southampton da ci biyu da ɗaya. Tsohon zakaran damben duniya Andy Ruiz bai koma a ba. tun sa'ad da ya sha kaye a hannun Anthony Joshua ranar bakwai ga watan Satumba a kasar Saudi Arabia a cewar mai horar da shi Manny Robles. Karawar ta Saudiya ce ta baiwa Joshua ɗan kasar Birtaniya damar sake karɓo kambinsa na duniya. To sai dai Robles ya yi korafin cewa har yanzu Ruiz ya ki komawa a tisayi ko ma motsa jiki inda har ya barazanar raba gari da ɗan damben muddin ya ci gaba da halayyar da ta yi musabbabin shan kashin sa karo na biyu a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Madalla kafin mu kammala shirin ga Ibrahim Ka'almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. takaicen kasar iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin tehran wanda ya sanadin mutuwar dukkan mutane 176 da ke ciki a halin da ake ciki kuma rundunar juyin juya halin kasar iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin kwamandan askarawan sama na rundunar shi ya tabbatar da haka 'yan kasar taiwan sun sake zabar shugabar kasar mai ci tsai ing-wen a yau dinnan asabar don ta ci gaba da turjiya ga daddiyar abokiyar wato gabar tsibirin na taiwan wato china to amma bayan da ta ci zaben da kurku sama da hamsin da bakwai cikin ɗari sai ta yi alkawarin duba hanyoyin fara tattaunawa da mafusatan jami'an gwamnatin china Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba har sai idan Amurka ta amince da wato bukatunta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. tsaro baki daya abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kwa ji musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu ta yau Malama Zainab ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.